Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Binta Suleiman, ya ce tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin mu na hantsi a yau Litinin biyar ga watan Satumban 2022. Bayan labaran duniya kashi na farko za ku ji cewa a Najeriya wasu mutane biyu su rasa rayukansu bayan da wani gini mai hawa bakwai ya ruguje a jihar Legas. Sai kuma muhimman kanan labaran jaridun Najeriya. Amma kafin nan ga Hanifa Kabir Isa da halin da duniya take ciki. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. 'Yan sandan kanada sun ce an kashe mutane goma a jiya Lahadi a sakamakon yankan jikinsu da aka yi a wurare sha uku a wasu garuruwa biyu da ke cikin lardin Saskatchewan. Kuma 'yan sandan suna neman wasu mutane biyu da ake zargi. 'Yan sandan sun bayyana cewa an kai wasu mutane sha biyar asibitoci bayan da aka ji musu raunuka da wukake a wurare da dama a James Smith Free Nation da kuma ƙauyen Weldon arewa maso gabacin Saskatoon na ƙasar Canada. Alamu na farko sun nuna cewa mai yiwuwa lamarin ya ritsa da mutanen da tsautsayi ya fada kansu ne kawai duk da yake 'yan sanda ba su bayar da wata hujja ba. An kaddamar da neman waɗanda ake zargi bayan da 'yan kallo suka tada tarzoma a Regina wasan shekara da aka cika makil na ranar ma'aikata ta ƙasa da aka fafata a tsakanin ƙungiyar saskacewan rough riders da ta winnipeg blue bombers na wasan league na ƙasar Kanada. jami'ai a pakistan jiya lahadi sun ce tafki mafi girma a ƙasar wanda ke lardin Sind na kudancin ƙasar ya cika da ruwa zuwa mataki mai haɗari sanadiyar ruwan sama mai yawa suna masu gargaɗin yiwuwar a samu ƙarin ambaliya a gundumomi da kewaye sannan suka yi gargaɗi ga mazauna ƙauyukan da su ƙaura a daidai lokacin da ake hasashen sake ruwan sama mai yawa wannan al'amari ya sa hukumomin larduna sun bula shingen tafkin na mancar saboda ruwan da ke ta cika ya kwarara zuwa cikin kogin indus da ke kusa maimakon mamaye wuraren da jama'a ke da yawa ministan yada labaran lardin sharjil memon ya ce duk da haka ruwan da aka sako ta wajen huda tafkin zai shafi kusan mutane 125 memon ya shaida manema labarai cewa alatilas aka yanke wannan shawarar amma dole ne a ɗauki matakin ya ƙara da cewa tuni gwamnatinsa ta ɗauki matakin kwashe mutanen ƙauyuka zuwa mafaka. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya gargaɗi kasashen Turai da su shirya shiga mawuyacin hali lokacin sanyi yayin da kasar Rasha ta rage yawan man fetur da iskar gas da take tura ma Turai saboda ta rama goyon bayan da suke baiwa gwamnatin Ukraine a yakin da take yi da mamayar Rasha. A cikin jawabinsa na faifan bidiyo na daren Asabar bayan da Rasha ta rufe wani babban bututun iskar gas zuwa nahiyar. zelensky ya ce rasha na shirin kawo matukar cikas ga dukkan mutanen turai ta bangaren makamashi a wannan lokacin sanyi rasha dai ta dora alhakin al'amarin kan lalacewar na'ura da kuma tasirin takunkuman karya tattalin arziki da amurka da ƙawayenta suka kakaba mata kasashen turai da suka aike da makamai ga gwamnatin kif tare da taimakawa mayakanta horo sun zargi rasha da amfani da kuɗin makamin makamashi da suka saya daga Moscow. To ana sauraron labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. nan ba da jimawa ba Hanifa za ta kawo mana labaran duniya kashi na biyu. Amma kafin nan kamar yadda kuka ji a farkon shirin a Najeriya wasu mutane biyu sun rasa rayukansu bayan da wani gini mai hawa bakwai ya ruguje a jihar Legas. A halin yanzu dai ana ci gaba da neman wasu mutane hudu ne da ginin ya fada a kansu. Daga Legas ga wakilin muryar Amurka Babangida Jibril da rahoton. wani gini mai hawa bakwai da ake ginawa ya ruguje a birnin lagos shi da wannan gini ya ruguje ne a layin oba edowu da ke yankin victoria island da ke birnin lagos tun da sanyin safiyar yau din nan rahotanni da ke fitowa daga wurin da lamarin ya auku da nuni da cewa tuni dai masu ba da agajin gaggawa suka fito da gawakin mutane biyu a inda kuma ake kyautata son cewa akwai mutane hudu da ginin ya rubuta a kansu wanda kuma ake kokarin ganin an fito da su ga abin da wani babban jami'in hukumar bada agajin gaggawa a jihar ta lagos ke shaidawa manema labarai a lokacin da yake jagorantar ganin an zakulo waɗanda ginin ya rubuta a kansu a.m. that a seven-story building collapsed and the most important that you need to appreciate that the relevant government agency has sealed this place up. ya ce ko shakka babu tun da misalin karfe uku muka samu labari na safe yau ne muka samu labarin ruguja wannan gini kuma ba tare da bata wani lokaci ba muka garzayo yanzu aka muna ci gaba da gudanar da bincike domin gano yadda wannan al'amari ya faru karamanta kuma tuni dama gwamnatin jihar lagos ta bada umarnin dakatar da wannan gini amma kawo yanzu bamu san dalilin da yasa aka ci gaba da gudanar da shi ba. prompts lamarin rugujewar gine-gine dai a najeriya musamman ma dai a nan birnin lagos ya kasance ba sabon abu ba domin ko a watan disamban bara ma sai da wani bede mai hawa kusan hamsin ya ruguje a birnin na lagos inda kuma ya kashe mutane kimanin hamsin ce kuwa har da wanda ya mallaki wannan wuri a makwabciyar jihar ta lagos wato jihar oguma an samu hatsarin gobara inda wata mota dauke da man fetur ta kifi inda kuma ta yi sanadiyar konewan gidaje da dama to sai dai a nan har yanzu ba a samu rahoton mutuwa ko kuma jin rauni ba hatsarin ababen hawa a najeriya dai abu ne da za a iya cewa ya zama ruwan dare gama duniya babin ya ci amurka daga najeriya Adalla an gaishe ka baban gida Jibril. yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hanifa da labaran duniya kashi na biyu. Liz Truss wadda ake kyautata zaton za ta zama sabuwar Firaministan Birtaniya a wannan mako ta yi alkawarin ɗaukar mataki nan da mako guda domin shawo kan matsalar tsadar rayuwa da ta kunno kai sakamakon hauhawar farashin makamashi da ke da alaka da yakin ukraine sai dai truss yayin da take magana da bbc a jiya lahadi ta ki bayar da cikakken bayani kan matakin da za ta ɗauka tana mai nuni da cewa ba daidai ba ne a tattauna takamaiman manufofi har sai ta hau kan karagar mulki ta jaddada duk da haka cewa ta fahimci girman matsalolin da birtaniya ke fuskanta gwamnati ta kasa magance hauhawar farashin kayayyaki rikicin kwadago da kuma taɓarɓarewar tsarin kiwon lafiyan ƙasar tun farkon watan yuli lokacin da johnson ya bayyana aniyarsa ta yin murabus tare da haifar da takarar wanda zai gaje shi jam'iyyar conservative mai mulki za ta bayyana wanda ya yi nasara a yau litinin Iran ta tsananta matakan da take ɗauka akan 'yan ƙasar mabiya addinin Baha'i inda ta kama wasu mabiya sha biyu da take zargin su da aikata sabo da kuma alaka da isra'ila a ci gaba da murkushe 'yan kasar wanda iraniyawa da kungiyoyin kare hakkin duniya suka yi allah wadai da shi kafofin yada labaran gwamnatin iran a ranar lahadin da ta gabata sun ce an kama mutanen ne a garuruwa daban-daban na lardin mazandaran a yankin wanda nan nema a ranar 31 ga watan agusta aka kame mambobi sha hudu na wannan addini wanda shi ne mafi yawan mabiya a cikin jerin addinai tsiraru da ba na musulunci ba a ƙasar addinin na baha'i wanda ke da mabiya kimanin dubu uku a iran kuma yana da mabiya kimanin miliyan biyar a duniya shugabanninsa sun ce mabiya na fuskantar tsangwama a iran inda ba a amince da aƙidarsu ba a hukumance a cikin kundin tsarin mulkin ƙasar. a da Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraro, kafin mu kai da shirin mu na gaba, bari mu shakata da wannan. ta querida. dalla har yanzu kuna tare ne da sashen hausa na muryar amurka daga nan birnin washington dc inda muke watso shirye-shiryenmu akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta voa africa akan mita 200.5 baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafuffukanmu na intanet a voahausa.com muryar amurka.com ko kuma sashen hausa.com don samun labarai da dumi su Yanzu kuma sai shirinmu na zauren matasa. Zauren matasa. Masu sauraro barkanmu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke tawawan da ke cewa matasan tuwa kwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya hada da yaƙi da jahilci, shan miyagun kwayoyi bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. A makon jiya mun faro shiri na tattauna da matasa a karamar hukumar karu da ke jihar Nasarawa yayin da yankin ke cikin dokar hana yawon dare. Wanda hakan ya biyo bayan matakai ne na dakile miyagun iri bisa bayanan sirrin da ke nuna akwai 'yan ta'adda da ke tarewa a yankin. Shin yaya matasan za su ba da guduma wajen samar da salama ne a yankin? Kuma ya hakan ke shafar matasan wajen sana'o'insu na yau da kullum? muna tare da matasan karamar hukumar kamar a makon jiya da suka hada da Muhammad Jamil Umar, Ibrahim Abubakar Yarima, wari Yunusa Kumriya, Shamsuddin Ilyasu da Abubakar Abdulrazak. Shamsuddin Ilyasu kai ma wannan yankin kake da zama. Ya wannan abun ka yi shafi matasa kai ma ka fuskanci ka lura yana takura wa wasu matasan wasu kuma yan mowa suna sha ba sa ba a kula su kenan. Abin da nake so in kara a nan gurin shi ne doka ta Najeriya ne nomali haka take ma. Duk dokar da aka saka tana karewa ne akan talaka bayan na karu local government ba kawai. A iya sani na ni da na tsaya na duba matsalar tsaro da aka sa wannan kofi din wai karfe goma zuwa karfe shida ne ko? Eh, zuwa shida na safe babu wani abu da zai kare babu ya bakin hanya ne idan ka fito ma za ka same su sannan maraban nan da ake gani in ka sauka daga hajjan za ka yi tafiya mai yawa a ƙasa wanda to su mutanen da ba a bakin hanya ba suke su kuma me kenan aka tsare su da shi babu sannan wannan tsaron duka kame-kame ne kawai ake yi idan ka fito da safe akwai wanda yake fita aiki tun karfe hudu na safe to shi kuma ya fito nan zai zo shi bakin hanya ya tafi ya mutanen da suke shigowa cikin gari aikin nan da sassafe suke fitowa to su ma za su bari kenan sai da safe sannan su tattara su tafi wani aikin shi idan ya fita da safen nan kafin ya je shi gurin aikin shi zai kai karfe sha to ina ga inda ya je sai dai ya dawo kawai to gaskiya dai wannan abin nan eh, wannan dokar ta takura matasa kamar kuma yadda ake maganan yan keke na fef da sauransu a kowace sana'a akwai mutanen kirki akwai na banza a ciki tunda ba kuma na tabbata waɗanda suke aikin keke na fef din nan 80% a cikinsu mutanen kirki ne to dan ne 20% din za su zama sun bata musu sana'arsu adadin keke na ɗin da yake wannan garin babu wani local government kuma a najeriya da ya kwantenin mutane masu tuka keke na masu yawa irin wannan local government to ya kamata kuma yawan mutane ma kusan a najeriya wannan local government yana daga cikin local government da ya fi mutane ya fi tara mutane da yawa in za a yi doka irin wannan sai a dubi makomar su mutane din amma shi sun ka duba mutanen kusan kashi tamanin cikin ɗari ai baki ne ma ba asalin mazauna wajen ba to ai najeriya kenan ba a ce in ba ko ya zo shi a kafa mishi dokar najeriya shi ba kobe da yanci ne a kai ko ko yake faruwa kuma ko gwamnatin ai ko gwamnatin ai akwai mutanen banza a cikinta akwai na kwarai a cikinta sai ai musu jam'u to ai ya kamata a duba waɗannan abubuwan a kawo harkar gyara a cikin waɗannan abubuwan ka yi magana abin da ya shafi Eh, Maganar eh, aiko da rana akan ci eh, maganan gosulon da ake hadawa a maraba kana tafiya a cikin motar ka za a iya zare maka waya ko kuma wani abu so wayannan abubuwan ai duk suna faruwa da rana ne in karfe goma ta wuce ba yanda za a yi ka zo ka samu irin wayannan abubuwan so kaga irin wayannan abubuwan ne sai in duba in gama ita kare local government ta duba irin rabanin da take ɗora wa mutane ne da harajin da take bari 'yan jagaliya suke tsayawa a kan titi suke ciwo mutane zarafi ta sa irin wannan dokar amma ba wai don ta shafi talaka bane inda don haka aka faɗa ma kawai sai mu mu ce mun sallamar kawai amma ba wai magana tsaro ba abubakar abdulrazak kana wannan karamar hukumar kaji abin da yan uwanka matasa ke faɗa maganar baki da ake faɗa kasan yawancin wannan gun watakila wani bakon ma in ya zo ba zai fi yi shekara daya biyu ya tashi watakila wasu ma'aikata ne da gwamnatin tarayya kuma za a iya musu canjin aiki a koyaushe shi sa wannan yankin yake da yawan mutane eh. to gaskiya maganan da zan yi akan akan maganan baki shine wato in ka ɗauki karo local government ɗin nan kusan gaba ɗayanta in ka ce da tsaya wani nuna wariyan wai bako da ɗan gari to a gaskiya fa in abun a ce a tantance ne duk wani bako ya koma daga inda ya fito to ita ma karo local government din nan sunan ta ma dai canza ne gaba ɗaya da ta tashi daga karo local government zuwa wani suna daban saboda mafi gatanta abun da nake gani a yau shine bakin da suke cikin wannan gari shine mafi gatanta da wannan ne ma ya sa duk ta eh, kera wasu local government din da dama sai kuma eh, sai maganan kuma doka wato abin da dan kara akan abin da yan uwa na gaba ɗaya suka gaya shine wato gaskiya dokan nan ba wanda dai tsaya kalli dokan ya ce bata takura wa talakawa ba dan ni abin da ma na sani akwai wa'anda ma sukan kamar misali wajen sai kaya ne akan yi canjin duti ne wasu za su fara tun da safe sai zuwa dare wasu kuma za su karba sai da asuba kafin na wasu su kara karba to kaga kuma aka zo aka sa wannan dokan dai zamana su na daren bayan da dashi kenan to ke dai kuma uzurin da dawo masu shugabanninmu na wannan yanki a nan shine in dai kin yi hakan ne da manufar wai tsaro in dai sun yi hakan ne da manufar tsaro a kare mana rayukanmu da lafiyarmu to ba abin da za mu ce ba za mu ce kin zalunce ba za mu fito mu ce kin zalunce mu kai ke ba sai dai mu nuna musu gaskiya wato salon kare rayukan da aka ɗauka ɗin bai yi ba inda akwai wani usulubi da ya kamata a bi wata hanya da ya kamata a bi ta kawo tsaro a wannan yanki saɓanin wannan wadda aka ɗauka na sa karfe goma ba a so a ga kowa a waje daga nan sai karfe shida to da gaskiya shine mafi dacewa da ya kamata a bi saɓanin wannan saboda wannan kan akwai takura a cikin matuƙa sosai. yanzu zaure ya bude kowa zai iya magana za mu yi muna ba da darasi duk wanda zai shigo ji wani yana faɗan wani abu yana da ra'ayi akai zai iya shigowa ya ba da ra'ayinsa amma duk da haka muhammad jamil umar ka sani cewa karamar hukumar nan shi shugaban karamar hukumar shi Mr. Thomas James ya ce abinda yake ya sa aka sa wannan dokar ma a lokacin yana jin abin da ya faɗa saboda kusancin yankin da abuja kuma don maganar tsaro kazalika mun ji labari akwai 'yan ta'adda da suke kaurowa daga wasu yankuna inda aka takura musu suke samun wata mafaka a wannan wajen shi yasa ake son duk jama'a musamman ma matasa su ba da gudumawa wajen ganin an samu tsaro ba a samu miyagun iri sun samu eh, mafaka a wajen ba to gaskiya abin da zan kara magana a kai shine a yomin dai mu muna tare da gwamnati ɗari bisa ɗari a matsayinmu na matasa amma kuma idan abu ya zo ya kamata a duba menene zai fi zama ci gaba a al'umma ba abin da zai zama na kasu a gurin al'umma ba saboda ko da zan ta karfafawa akan 'yan kasuwa 'yan kasuwa a matsayinmu na 'yan kasuwa ya kamata mu ba da ƙarfi akan 'yan kasuwa saboda kamar yadda malam buhari ya yi magana wani ɗan kasuwa ne ya je wurin fatocinsa ya dawo cikin dare wala Allah ya sani wala Allah bai sani ba ya zo ya tarar da wannan abun sai aka kama shi idan aka kama shi nan bai da wani amsar da zai iya bayarwa sakamakon baya na aka sa dokan nan kaga yana me yake bukata ya kamata a masa uzuri ku sake dakatawa a nan matasa sai mun gamu a sabon shara. Godiya ga matasan na karamar hukumar karuwa jihar Nasarawa da muryar Amurka da ta ɗauki nauyin shirin. Nasura da Malika da na shirya kuma na gabatar ke cewa Allah ya kai mu sabon shara. Wassalamu alaikum. da Nasiru Adamu El Hikaya yanzu kuma baban gida Jibril zai kawo mana muhimman kanin jaridun Najeriya. an fara sharhin jaridun ne da jaridar daily trust daya daga cikin manyan labaran daily trust na cewa akalla mutane biyu ne kawo yanzu aka zakulo gawawakinsu a sakamakon gida da ya ruguje mai hawa bakwai a birnin lagos har yanzu dai ana ci gaba da neman wasu mutane akalla hudu da ake kyau cewa suna cikin ginin a lokacin da ya ruguje tun da safiyar sanyin jiya lamarin da ya auku ne a layin oba edo oniro da ke victoria island a birnin lagos kamar da babban sakatare a hukumar bada agajin gaggawa a jihar dr olufemi damilola ya shaidawa jaridar ta daily trust sai kuma an jaridar da nation daya daga cikin manyan labaranta na cewa yanzu haka shugaban kasa muhammadu buhari ya amince da karin alawas alawas ga ministocinsa da kuma manyan jami'an gwamnati na gudanar da ayyuka su ma dai kananan ma'aikata ba a barsu a baya ba wajen wannan kari na gara basa da shugaban kasa muhammadu buhari ya yi shugaban buhari dai ya amince da karin naira dubu saba'in daga dubu ashirin da ake baiwa babban sakatare a ma'aikata a yanda ministoci da sakataren gwamnati da shugaban ma'aikata a kara albashin nasu ko kuma allowance daga naira dubu talatin da biyar zuwa naira dubu tamanin wannan dai allowance ne na zirga-zirga da ake baiwa jami'an gwamnati da aka fi sani da kuɗin kwanan daji ita kuwa jaridar leadership na cewa gwamnatin tarayyar najeriya ta ba da shawara ga 'yan najeriya 'yan kasar shekaru 40 da cewa yanzu haka haɗaɗɗiyar daular larabawa ta daina ba da biza ga duk wani ɗan najeriya da shekarunsa ba su haura shekaru 40 ba sarawar da ta fito daga ma'aikatar harkokin wajen najeriya tamkar mara ne dangane da wani faifan bidiyo da ke yawo a kafafen sada zumunta da ke nuna wasu 'yan najeriya da aka hana su shiga ƙasar ta haɗaɗɗiyar daular larabawa yashe a babban filin jirgin jirgin sama na kasa da kasa da ke birnin dubai gwamnatin najeriya dai ta ce akasarin wayanda aka nuna wannan faifan bidiyon ba su da bizan da ya kamata ko ba su izinin shiga kasar ta haɗa daular larabawa sai kuma jaridar daily post ɗaya daga cikin manyan labaran jaridar daily post na cewa yanzu haka shugaban da dattijan najeriya dr amur yawa ya ba da gudunmawar naira miliyan ɗari biyu. ga ƙananan 'yan kasuwa domin farfaɗo da kasuwancinsu a inda kuma gwamnatin jihar yobe ta sanya wa sabon kasuwan da ta gina a garin gashuwa sunan shugaban majalisar dattijan dangane da rawar da yake takawa wajen ci gaban al'ummar jihar gwamnan jihar yobe mai malabu ne shine ya sanar da hakan a wajen wani taro da aka shirya a jihar ta yobe domin karrama shugaban majalisar dattijan sai kuma jaridar blueprint daya daga cikin manyan labaranta na cewa babban hafsan sojojin najeriya janar faruk yahaya ya bayyana cewa matasan da aka yayi a makarantar sakandaren sojoji da ke Zariya za su ci gaba da aikin soje inda za su halarci wani horarwa na makonni shida domin kare najeriya karshen sharhin jaridun kenan a huta lafiya an gaishe ka baban gida jibril da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai a takaice. sandan Canada sun ce an kashe mutane goma a jiya Lahadi a sakamakon yankan jikinsu da aka yi a wurare sha uku a wasu garuruwa biyu da ke cikin lardin Saskatchewan kuma 'yan sandan suna neman wasu mutane biyu da ake zargi. 'Yan sandan sun bayyana cewa an kai wasu mutane sha biyar asibitoci bayan da aka ji musu raunuka da wukake. a wurare da dama a James Smith Free Nation da kuma ƙauyen Weldon, arewa maso gabacin Saskatoon na ƙasar Canada. Jami'ai a Pakistan jiya Lahadi sun ce tafki mafi girma a ƙasar wanda ke lardin Sindh na kudancin ƙasar ya cika da ruwa zuwa mataki mai haɗari sanadiyar ruwan sama mai yawa. Suna masu gargaɗin yiwuwar a samu ƙarin ambaliya a gundumomi da kewaye. sannan suka yi gargaɗi ga mazauna ƙauyukan da su ƙaura a daidai lokacin da ake hasashen sake ruwan sama mai yawa wannan al'amari ya sa hukumomin larduna sun bula shingen tafkin na mancar saboda ruwan da ke ta cika ya kwarara zuwa cikin kogin indus da ke kusa maimakon mamaye wuraren da jama'a ke da yawa Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya gargaɗi ƙasashen turai da su shirya shiga mawuyacin hali lokacin sanyi yayin da ƙasar Rasha ta rage yawan man fetur da iskar gas da take tura ma turai saboda ta rama goyon bayan da suke baiwa gwamnatin Ukraine a yakin da take yi da mamayar Rasha. A cikin jawabinsa na faifan bidiyo na daren Asabar bayan da Rasha ta rufe wani babban bututun iskar gas zuwa nahiyar. zelensky ya ce rasha na shirin kawo matukar cikas ga dukkan mutanen turai ta bangaren makamashi a wannan lokacin sanyi rasha dai ta dora alhakin al'amarin kan lalacewar na'ura da kuma tasirin takunkuman karya tattalin arziki da amurka da ƙawayenta suka kakaba mata To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da karfe hudu agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi wato karfe uku kenan agogon Ghana. Za ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da ta na gabatar da shirin da kuma Solomon Abo da ya ba da umarni da injiniyan mu na yau. Ni ce taku Binta Suleiman yaro nake muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Ku huta lafiya, ma'asalam.